السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحم الأقوى والذين يسلمون في الله الرفع اللهم انكم مالك ولا مالك لو يا ثم كانوا سنتي يا جاي ان شاء الله طيب وانت ما يساوي ان كانوا سنتي وانا سيدي فضيلة الشيخ الدكتور مبارك جزاكم الله خيرا yana tare da ma wannan yammaci za mu suka kuri turare da yaya ba zan ce komai ba an san mutane muni da turaro fatan mu da wannan ke shi ne a albarkacin ya samun yaki da abin da za mu ci kuma malam

yammaci ya albarka a wannan dare na talata wanda shi ne daren sha biyar ga watan safa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha hudu ga watan oktoba na shekara ta 2019 a kamar yadda shugaban majalisar malamai malam hamid ahmad muka tattauna da shi za a yi magana ne akan illolin zunubai illolin aikata zunubai shine topic din da za a yi magana a kan shi idan aka ce zunubai to ana nufin saban Allah subhanahu wa ta'ala in an ce zunubai ana nufin saɓan Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da mutum zai ya saɓa wa Allah to sunan shi zunubi galibi rashin sanin hakikanin girman Allah shine yake jawowa aikata zunubai shi yasa gwargwadon yadda mutum ya san girman Allah gwargwadon yadda zai nisanci zunubi Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun nisa yana cewa innama taubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalati haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa saboda haka <clears throat> akwai lokacin da wani saurayi ya zo wajen Ibrahim bin Adahama yake cewa da shi yana so zai saba wa Allah sai Ibrahim bin Adahama yake cewa da shi za ka iya saba wa Allah amma da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyar sai ce ya faɗa masa sai yake cewa da shi sharaɗin farko idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa sai sauran ya ce ai ba wani abu da mutum zai iya ci a duniya wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya azurta mutane da shi sai ce to yanzu ba za ka ji kunya ba ka yi wa Allah sako kuma ka ci arzikinsa sai ce na biyu <clears throat> idan za ka saba wa Allah to ka fita daga duniyar da ya halitta sai saurayin ya ce ai ba zai yiwu ba ai ba wani guri da mutum zai iya zuwa wanda ba guri ne da Allah ya halitta ba sai ce yanzu ba za ka ji kunyar ka saba wa Allah ba kuma ka ci gaba da zama a ƙasar da ya halitta sai ce da sauran sharaɗi na uku shine <clears throat> idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai sauran ya ce ai Allah la takfa alaihi khatiya ba abin da yake ɓuya ga Allah sai ce to yanzu ba za ka ji kunya ka saɓa wa Allah ba alhali kuma yana ganin ka sai ce na uku na hudu ya ce masa idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka zo da takardu idan aka zo za a kai ka wuta ka ce kai ba za ka wuta ba aljanna za ka sai sauran ya ce ai mala'iku sun fi ƙarfi na sai ya ce na biyar fa me sharaɗi na biyar ya ce sharaɗi na biyar shine idan ka saba wa Allah rana kiyama idan aka baka takardun ka ce ba kai ka aikata ba sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainal kiramul katibun ainal kiramul katibun ai akwai mala'iku waɗanda suke rubuta dukkan ayyuka ala kulli hal <clears throat> duk mutumin da zai aikata sabo in dai da zai dinga tuna irin waɗannan abubuwa ko da ɗaya daga ciki to tabbas da ya nisanci saɓo magabata na gari sun kasance idan suka ga wata musiba ta same su sukan tuna wani zunubi da suka aikata na kusa-kusa ko na nesa ibn sirin yana cewa na taɓa aibanta mutum na taɓa aibanta wani mutum da bashi ni ma sai da na ci bashi bayan shekara arba'in aka kulle ni saboda wannan bashi? da haka yana daga cikin hanyoyin da za su taimaka ma wajen nisantar zunubi shine ka dinga tuna matsalolin da zai jawo ma Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa ma saba min musibatin bi ma kasa min musibatin ku. duk abin da ya same ku na daga musiba to daga abin da hannunku ta tsoro ta yi saboda ma nan ismul mausul ce saboda haka ma'anarta allazi ismul mausul kuma a wajen malaman usul yana cikin alfazul umum ala kulli hal akwai illoli da matsaloli da yawa wanda zunubai yake jawowa daga cikin illolin da zunubai yake jawowa shine Allah zai haramta ma samun iyali duk mutumin da yake yawan aikata zunubai to ilimi yana masa wahalar haddacewa da yawa mutane idan suka kasa haddace abu sai su mayar da wannan rashin haddar zuwa ga matsalolin rayuwa na yau da kullum alhali kuma idan ka karanta tarihin magabata na gari za ka ga cewa allah ya jarrabe su da matsaloli masu yawa wanda sun fi namu amma kuma sun yi karatu sama da mu imam bukhari da kuke ji ana rawahul bukhari rawahul bukhari yana ba ku sha'awa kamar yadda khatibul bagdadi wanda ya rasu a shekara ta 463 ya kawo a cikin littafinsa tarihu baghdad ya kawo cewa akwai lokacin da imam bukhari ya tafi neman ilimin hadisi sai da sa ya kare har ya koma yana cin ciyawa amma kuma ku duba abin da ya yi saboda haka in mutum yana aikata zunubai to wannan zunuban suna haramta masa ilimi <clears throat> akwai ɗaya daga cikin malaman musulunci manya imamul haramain ciwayi wanda ya rasu a shekara ta 478 tun da aka haife shi mahaifinsa yake fatan ya zama malami saboda haka mahaifinsa ya ware mai wata baiwa ya killace su tare ya ce da baiwa katta ba shi wani abu sai abin da ya ci wani abu sai abin da ya bata ranar nan ya je ziyara wajensu kawai sai ya ga alamu fuskar yaron ta canza sai ke tambaya menene ya faru sai aka ce sai take ce masa ai wata mace ce ta zo ta ba shi nono sai ya ɗaga yaron sama ya sa kanshi a ƙasa sai da ya amayar da nuna saboda bai san yanayin macen ba bai san halin suke ci ko haram ba ala kulli hal <clears throat> wannan taka tsantsan din da yi wajen ciyar da shi halal sai da Allah subhanahu wata'ala ya cika masa burinsa saboda imamul haramain al-juwayni shine wanda ya sanya tubalan farko na ilimin maqasid shari'a shine wanda littafinsa al-burhan fi usul al yana daga cikin littattafai guda uku ko guda hudu wanda gaba ɗaya littattafan usul suke koma zuwa gare su tarihin ilimin tarihin mazhabar shafi'iyya babu yadda za a iya cika ba tare da imam al-haramain juwayi ba <clears throat> akwai wani malami abdurrahman bin jibrin allah ya masa rahama ya rasu a shekara ta ya rasu in ban manta ba ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ina ga da ashirin da tara allah ya masa rasuwa malamin nan ni dai iya malaman da na zauna a gabansu in taɓa ganin wanda yake da hadda irin tashi ba shi dai mala abdullahi gadon Kai da muka je daura tare da shi a 2004 wajen malamin cewa yana ganin malamin nan haddasa a goshi take saboda duk abin da yake nema baya gargada yake zuwa kuma a 2003 da muka je daura gidan sariya littattafai takwas yake koyar da mu kullum da asuba za mu muharrar za mu zadin mustaqli bayan sallar la'asar za mu je da shi wani masallaci ni a tafsir wani littafi ne a mazhabar hanabila bayan magarba za mu yi safariya za mu yi kitabu tauhid bayan isha za a yi alburhaniya fi ilmin fara'id za a yi mulhatul yarab ana kuma yin sunan tirmidhi nawa kenan saboda haka kamar yadda ɗalibansa suke faɗa shekarar shi goma sha bakwai da ya yi muraja'a ba da haka kowane littafi kawai zai ɗauko ne ya karanta kuma dole za ka yadda saboda mutumin da yake buƙatar muraja'a ba zai iya karantar da littattafai takwas fannoninsu daban-daban yanzu kun ga zadin mustafi ne fi ne almuharar hadisi ne safariniya tauhidi ne mulhatul i'rab lugaci. alburhaniya fi ilmin fara'id ilmin rabon gado ne kaga kowanne da fannin su kusan daban ala kulli hal <clears throat> shi wannan malamin yake ba mu labari cewa akwai wani malami akwai wani mutum da aka yi ariyam wanda in ya rukiya aljani sai ya fita kuma aljanin baya dawowa saboda haka har ya zamanto aka fara kokwantan malamin ana tunanin cewa ko wani kunan boto yake saboda haka aka je aka same shi har gida tare da sarkin garin aka ce muna mamaki yadda idan kai rukiya aljani zai fita kuma baya dawowa sai ce ku biyo ni ya hau jakin shi jaki yake hawa saboda haka suka je nuna musu wata gona ya ce musu wannan gonar da kuke gani iya abin da ya fito a cikin gonar na iya shi nake shi na ina turai mai iri da wani shi ke na suka ce hau jakin ka tafi kamar yadda malaman sayis waɗanda suka karanta musulunci suke faɗa <clears throat> idan mutum ya ci abinci bayan an narka abincin to kowace gaba za a ba ta abin da take bukata saboda haka idan abin da ya je wannan gabar haramun ne to za ka samu kasala wajen aikata abin da Allah yake so saboda haka za a ga yanzu wani zai iya kunna arewa 24 ya awa biyu awa uku zai iya awa biyu yana duba whatsapp amma a majalisin karatu mala hamid ko mala adam idris ya wuce awa ɗaya zai fara duba agogo ya ga an tsawaita idan liman ya yi minti goma yana sallah sai ya ci naman limamin a bayan idan shi wani duk da yawa tasirin zunubai ne kamar yadda ibn ne ce cewa duk lokacin da ka ga ka ba sa son yin aikin alkhairi to ya kamata ka tsorata saboda Allah subhanahu wata'ala a suratul tauba yana cewa walakin kariha Allahu asahum fasabbaqahum Allah baya ta zabura su yi shi yasa idan kofar da su ala kulli hal in mutum yana neman ilimi ya kamata ya dinga nisantar zunubai imamu shafi kamar yadda suke siffanta haddashi sun ce haddasa ba yadda za ka yi ka iya siffanta ta sai dai kawai da rikoda kawai rikoda saboda daga cikin misalan da suke faɗa shine akwai lokacin da wasu suka yi rigima a gaban imamu shafi saboda haka sai suka kai ƙara wajen alƙali sai alƙali ya ce su kawo shaida sai suka ce eh to gaskiya ba su da shaida amma akwai wani yaro balarabi yana gurin akai shi aka je aka tambayi imamu shafi ya ce to shi gaskiya bai fahimci kwata-kwata abin da suka faɗa ba amma dai zai iya maimaita abin da kowa ya faɗa <laughs> to gagan dai ba rakoda ba bayan da za a da dai shi bai yi tunanin za a tambaye shi ba ya ce zai iya faɗa zai iya bayyana abin da kowa ya faɗa saboda haka ya faɗi bai gane ba kwata-kwata baya gane yara saboda ba larabci ba ne ya faɗa duka saboda haka alkali abin da ya ji da ce ya kuya ya hukunci to kaga Imam shafi da ya je wajen imam malik karatu kawai mu wadda ya gani a wajen wani ya ara nan da nan ya haddace ta ya mayan mai da kayan shi to Imam shafi a lokacin da imam malik ya ga karfin haddasa yake cewa da shi inni ara annallaha kada alqa ala qalbika nuran fala tuqihu bi zulmatil ma'asi tabbas ina ganin Allah ya jefa wani haske a cikin zuciyarka saboda kada ka sake ka disasar da wannan hasken da ta hanyar aikata zunubai akwai wata wakarsa da yake cewa shakautu ila waki in su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi ya ce na je wajen wakilu na gaya masa cewa haddata tana da matsala saboda haka wakilu sai yake ce min ka daina zunubai saboda me saboda ilimi haske ne hasken Allah baya bawa mai sabo wasu masu ruwayar Allahu a'lam da sihatiha sun ce ƙorin wata mace ya hanga kawai wannan ya sa ya ɗan gargada a haddashi. kaga ta za yanzu mu samu hadda ƙauri nawa kuke gani kullum ina fatan mun gane ala kulli hal gaskiyar lamari duk mutumin da yake san yaransa su tashi da hadda mai inganci mai ƙarfi to ya kamata ya hana su kallon fina-finan hausa saboda ana nuna tsaraici duk mutumin da yake kallon tsaraici idan shi ba zai yi karko ba sannan idan da zai haddada shi kuma Allah ba zai sa masa albarka ba kamar yadda masana suka faɗa galibi gynecologist ma'ana likitocin haihuwa maza idan su baya karko da sa gilas suke karewa saboda kallon tsaraki kaga suna su kallon tsarakin ba na halal ne in ba su yi wuce gona da iri ba saboda in za a yi wa mace abu a cinya in ya ce sai ta cire fans ta shi ma ya wuce gona da iri so to amma kaga duk da haka idan su yana mutuwa saboda haka ya kamata mutum ya nisanci irin waɗannan abubuwa abu na biyu <clears throat> daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine Allah yana iya haramta wa mutum arziki saboda zunubin da yake yi kamar yadda imamu ahmad ya rawaito innal abda la yuhramu idan bi yi yusibu Allah yana iya haramta wa mutum arziki saboda zunubin da yake aikatawa a idan mutum yana aikata zunubai Allah zai iya sa al'amuransa su yi wahala in ya je neman aiki in mutum talatin ake bukata sai sunan shi zuwa na talatin da ɗaya da yawa wani idan ya sa mushkiloli ko kaza in ya je kasuwa na kusa da shi suna cirki, amma shi ba a karasuwa wajen shi da yawa wani sai ya dinga ganin kamar sa mai hannu a kai nan ko wani abu ne ya haɗa su da Allah ya samu matsala Allah subhanahu wa a cikin suratul talaq yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sama masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya zato saboda haka shi yasa kaga hatta magabata na gari wani lokacin idan aka yi fari aka rasa ruwa to in suka fita waje kawai istighfari suke su dawo ba ma ta salatu Ka kaga Allah yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum a nuh innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum nidrara kaga ya nuna cewa istighfari yana daga cikin hanyoyin samun ruwa akwai wata iska da na karanta ta kusan shekaru biyu mai ban mamaki <clears throat> wata rana abdullahi bin mubarak ɗaya daga cikin ah, abdullahi bin mubarak ɗaya daga cikin ah, magabata wata rana kawai <clears throat> wata rana sun je roƙon ruwa a daidai safa da marwa suka roƙi Allah suka roƙi Allah amma ba wani alama a dare can sai ya ga wani wani bakin bawa a gefe ya ɗaga hannu ya ce ya Allah mutane sun wahala mutane suna cikin damuwa ya Allah kai ruwa yanzu yanzu kawai sai ya ga sama ta murtiki Hankalinsa ya tashi ita yanzu duk mutanen nan sun yi addu'a ba a ansa ba amma wani bakin bawa a gefe ya yi addu'a sai je wajen fuzail bin iyaf sai ke ba shi labari cewa ga shi abin da ya gani sai ce masa dan Allah duk yadda za a yaje ya nemo wannan bawan ya zo mai da shi ya je ya bincika har ya samu wanda yake da bawan nan yace masa ya taimaka ya siyan mai da bawan nan ya ce ai shi duk bayansa bai da mutumin kirki kamar wannan da haka ba zai siyar da shi ba saboda haka ɗan wani abu yake samu ɗan kaɗan ya ci wani ya ajiye wani baya shiga harkokin mutane a ƙarshe dai ya takura masa akan sai ya siyan mai da bawan nan saboda haka ya siyan masa da bawan da ya siyan mai da bawan shi kenan suka taho za su je gidan ko zai bin iya sai ya ce da abdullahi bin mubarak ina da wani wuri da nake son karasa kaɗan jira ni saboda ka yi na fulfuli bayan ya gama na fulfuli sai ya waiko ya ce da abdullahi bin mubarak alaka haja an fa ila maulaya ya ce kana da bukata ina so zan koma zuwa ga ubangiji saboda dama ina zama a cikin mutane ne ba a gane ni ba amma yanzu da mutane sun gane ni ina so zan koma wajen ubangiji na saboda haka abdullahi bin mubarak ya ce ya haƙuri sun kusa gidan fuzail bin iya ya ce a'a shi dai tun da an gane shi kawai yana so zai koma saboda haka ba wannan ya yi sujjada ya ce ya allah ina so allahumma tsibirni al'an al'an ya ce ya Allah ka ɗauki raina yanzu yanzu kawai sai ga ya faɗi ya mutu alakulli hal duk lokacin da mutum yake nisantar zunubai to shi ma Allah zai girmama shi shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin bayan Allah akwai wanda yake lau sama alallahi la abarra inda zai rantse ya ce sai an yi kaza to don ka kafara sai Allah ya yi abin ina fatan mun gane da haka duk mutumin da ya ga matsaloli sun mai yawa to kawai ya ware ta istighfar yana daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine Allah subhanahu wata'ala ya sa ku ta faɗa da matarka abin hawanka ya dinga samun mushkila wani lokacin za a ga mutum shi da matarsa su dinga faɗa in aka tambaye shi bai sani ba ita ma aka tambaye ta sababin ba ta sani ba kowa da an taɓa shi kawai sai ya hau sama ko kuma motarka yau kafureto ya lallace gobe taya ta fashe kai ta mamaki kullum kana hanyar gareji to in kaga wannan kai ta istighfari al-fudail bin iyad yana cewa inni la a'tillaha fa ara zalika fi khuluqi dabbati wa imraati da yawa na kan saba wa Allah sai ga tasirin zunubin a ɗabi'un matata ko kuma a ɗabi'un dabbata abun hawa na dan Allah ba wanda haka ta dawa faruwa da shi ya ga suna ta da matar shi shi dai ya ga abin bai taka kara ya karya ba amma an tashi hankali ita ma kuma wani lokacin sai ta ce bata sani ba ala hal wannan yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata mutum ya gane yana daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine mutum zai daina jin daɗin ibada yanzu me yasa idan liman ya yi minti goma minti ishirin muke takura Allah da yawa zunubai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa a cikin sallah ɗaya yana karanta suratul arab shafi ne wace suratul arab kuma jami'i ba ba wai sallar da raba shafi ne wace suratul arab na'am shafi ne wace shafi ashirin da shida shafi ashirin da shida ce suratul arab to amma kuma ba sa gajiya ya aka yi mu yanzu idan liman ya karanta shafi ɗaya ake jin haushe shi saboda haka magabata na gari in suka shiga sallah a lokacin suke jin daɗi wani daga cikinsu yake cewa muna cikin wata ni'ima in muka shiga sallah wanda inda sarakuna sun sanya sun yi jayayya da mu da takubba akwai abu muslim alkhaulani wanda aka ce iyalansa kowar wargi za sukan jira sai ya fara sallah saboda in yi in yi sallah idan ya fara sallah ba abin da yake ji duk abin da aka yi a kusa da shi baya ji amma mu yanzu za a ga mutum ana hira a kusa da shi ana sallah ana gama yana gama sallah zai tali komai ya ji komai da komai ya ji komai ya ji saboda haka waɗanda suka karanta adabul araj sun san wani mutum wanda ake ce masa majnuni laila shi majnuni laila wani bawan Allah ne da ya so wata mace sunanta laila ya so ta so mai tsanani kuma bai aure ta ba saboda haka wata rana ya ga karanta ya zo ya wuce ya bi karanta kudu don haka da ya dawo kawai sai wasu suna tsallaye suka ce malam da za ka wuce ka tsallaka mana tsalla ya ce a shi wallahi bai tsallaka mana tsalla ba ya ce wallahi da za ka wuce ka tsallaka mana tsalla sai ya ce to in dai da gaske na tsallaka ya ce ya aka ya ce in dai da gaske ya ce ya aka kuka gani ya ce ni da na ga karen laila ba abin da nake gani a gabana karen kawai nake gani to ya aka hukuna gaban Allah kuka gani kawai da kawai ku tashi sallah ya ce kawai tun tun dai hakun da sannan na tsallaka muku sallah to kawai ku je ku tashi sallah saboda ni ni karen laila na gani ba wai laila din na gani ba karanta na gani saboda haka da ɗabi shi ni ba abin da nake gani a gabana sai wannan kara to ya kai ku da kuke gaba Allah kuka gani saboda kawai wanda yana nuna sallar ku ba ce ba ku je ku tashi ala kulli hal wannan yana daga cikin mushkilolin da zunubai suke haifowa zunubai daga cikin sharurrukan da suke haifowa shine mutum zai daina ganin girman Allah Allah madaukakin sarki a suratul mutaffifin yana cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun arran abinda ake kira arran kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyin shine idan mutum ya aikata zunubi za a mai ɗugu a zuciya in ya aika in ya ƙara aikatawa sai a ƙara mai wani ɗugon saboda haka daga nan idan zuciya ta rani shi kenan kwata-kwata ma ba zai dinga ganin shi a matsayin zuriri ba haka shi ya sa yanzu za ka ga wani zai iya runguma mace ma a gabanka zai iya mata kis wani ɗin kuma in ya zo wucewa bai sani bai ɗan gogi mace sai ya wuni yana istighfari saboda shi bai saba da zinubin ba wani idan zai sha taba sigari sai ya shiga ɗaki ya ɓoye wani kuma zai iya busa maka ma hayakin saboda ne saboda zunubin ya riga ya masa kanta saboda haka in mutum yana yawan aikata zunubi ba zai shiga cikin abin nan yanzu akwai wanda akwai wani mutum da na sani Allah ya ji kanshi ya rasu in yayi zina muna yara yana zuwa ya ba mu labari ya ce ya zina wani kuma yanzu inda zai yi wa wata kis to har abada baya fatan wani ya ji labari menene bambancin su shine imani so wannan rashin kunyar ta saban Allah imani ne da ya tafi so gwargwadon yadda imanin ka ya tafi gwargwadon yadda zaka ji baka jin kunyar saɓawa Allah subhanahu wa yana daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine tsoro mana za ka ga mutum kullum yana cikin tsoro da damuwa yanzu idan ka kalle mu da yawa daga cikin a tsorace mai yanzu ka gaya mun ƙasar da ba ta jin tsoron amerika babu me yasa shi ne lallacewa da makai lallacewar mu kuma ta faru ne ta rashin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya rasu su dubu ɗari ne da wani abu amma ka dubi yadda suka bubbuɗa garuruwa amma mu yanzu taron yuyuyu taron tsintsiya ba shara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani yadda za mu kasance a ƙarshen duniya yake cewa za mu kasance mun yi rauni sai sahabbai suka ce amin qillatu yawma idin rashin yawa ne ce la walakin gusa'un ka gusa isai kawai haihuwar yuyuyu ne taron tsintsiya ne ba shara daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine Allah zai jarrabe ku da shugabanni azzalimai a na sha wata firani mai sanyi jiya ba ruwa ba ne zai yi maganin murya sai dai ku haƙuri kawai na ala kulli hal a kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa yana cewa zunuban mutane su ne suke rikidewa su zama shugabanninsu saboda haka a cikin littafin ta alfawa'id yana cewa wa hikmatullahi la tattabi an yi walli alaina misla muawiya umar bin abdulaziz hikimar Allah ba zai yi shugabanmu a irin wannan zamani na karni na takwas saboda shi bin ya rasu a shekara ta bakwai da da hamsin ɗaya, yake cewa hikimar Allah ba zai yi shugabanmu a irin wannan zamani ya zama irin Umar bin Abdulaziz ko kuma Muawiya ba ce balle shugabanmu ya zama irin Abubakar da Umar saboda haka gwargwadon nagartarku gwargwadon yadda shugabanku zai zama yanzu idan ka kalla za ka ga mutanen da sayyidina abubakar ya mulka ya halifanta sun fi mutanen da sayyidina umar ya halifanta nagarta saboda shi sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar nagarta da kusanci da Allah shi za a ga shi a cikin wanda ya halifanta aka samu wani ma ya kashe shi mutanen da dina umar ya halifanta sun fi mutanen da sayyidina usman ya halifanta nagarta shi ya haga shi zamanin sayyidina Usman an samu fitintunu wanda ƙarshe aka mai juyin mulki aka kashe shi aka datsa 'yan yatsun matan shi na ila bintul farafisa idan ka zo ɓangaren sayyidina aliyu shi ma za ka ga mutanen da ya alifanta ba su kai nagartar na zamanin sayyidina usman ba saboda shi shekaru uku da ya yi da wata tara kusan duk shekaru hudu da ya yi da wata tara kuwan kusan duk a fitintunu suka tsari a nan aka yi jamal aka yi sistin aka yi naharawan har ƙarshe ma shi ma aka shi ina fatan mun gane to haka abin yake tafiya shi yasa lokacin da fitintunin boko haram suka yi tsanani a najeriya an tau canji canji canji canji a 2015 mutane suka yi fita ɗango wajen cewa za su samu wa kansu canji aka yi zaɓe kuma mutanensu a zatensu najeriya za ta canza amma da ita mafiya yawancin mu azzalumai ne shi ya sa da aka samu canjin shugaba tun da mu ba mu canza ba canjin da muke tunani rabi ma ba a samu ba akwai waɗanda akwai wasu manazarta ma da suke ganin garajiya saboda da muka rabu da fitinar boko haram ko kuma ta ragu sai fitinar kidnapping ta zo wacce kuma za ka iya cewa ta fi boko haram tsanani ta wani bangaren saboda fitinar fitinar boko haram ta shafi jihohi hudu ne zuwa biyar sai kuma tsalmi tsalmi ta kan shiga wasu jihohin wani lokacin amma akwai akwai jihohin da fitinar boko haram ba taba shiga ba amma yanzu kidnapping kusan ya kewaye jihohin arewa sai dai wata wata jihar ta wata menene dalili shine saboda yawancin mu ne shi yasa da muka samu canjin shugaba mu kuma ba mu canza ba shi yasa Allah ya fito mana da wasu fitintunan Allah ya fito ya fito mana da wasu mushkilolin waɗanda sun fi na da aka samu yunwa man fetur ya tashi matsaloli kala-kala suka taru Me dalili shine in ka kalla za ka ga ɗai ne a cikinmu wanda in ya samu damar yin zalunci ba zai ba su da yawa idan ka zo kan ma'aikata za a ga wasu da yawa ɗan gwashe suke yau ya je aiki gobe ba zai je ba gara ma irin lakcarori da waɗanda aikin su yana da alaƙa ne da awoyi ko kuma kawai lokacin da ake buƙatar shi amma za ga wani aikin dole ne ka je so biyar wani zai je so ɗaya ko so biyu wani kuma zai dinga rubuta uzurarrukan da ba su zama dole ba yana tafiya uzuri shi ma wannan zalunci ne in ka dawo ɓangaren 'yan kasuwa za ka ga su ma 'yan kasuwan da yawa a zalimai yanzu da yawa kayanmu da kuke gani ba su da kwanaki wani lokacin 'yan kasuwanmu ne suke zuwa india ko china sai ya je ya ce a mai kaya iri kaza a rage mai kwanaki ba don komai ba saboda kawai ya samu riba mai yawa to shi yasa kun ga shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwar tamu ta zama haka har ƙananan 'yan kasuwa za ka ga idan ya samu dama sai ya zalunce ka wani lokaci na je siyan siminti sai masu siminti suka ce mun malam yanzu za ka yi amfani da shi <laughs> ko sai nan gaba na ce mai eh yanzu zan yi amfani da shi suka ce to dama <laughs> muna da wasu fasassu ne muke so mu haɗa maka da su na ce a ni dai ba na buƙatar su ni ba ba ragi ne ne ma wallahi malam yaran nan da suka fi idona suka zuba min fasassu guda biyu Allah ya ce mace a ranar dama farar riga na sa saboda kafin na je inda zan je duka simintin nan ya buɗe kuma ido idona suka suka zuba guda biyu fasassu ala kulli hal da yawa za ka ga ɗabi'un ma haka ɗabi'u ne na zalunci ɗabi'u ne na san kai har wasu malamai masu koyar da addini an jaraba amma sun yi ha'inci wanda su ya kamata kuma su yi santar ha'incin <clears throat> yana daga cikin tasirin zunubai shine zunubai suna jawo 'yan uwansu ibn al-qayyim a cikin littafinsa aljawabul kafi liman sa'ala an du'a shafi yana cewa misalin wanda yake aikata zunubi kamar misalin wanda ya ci abincin da ya bata mai ciki idan ka ci abincin da ya bata maka ciki to ko an kama abinci mai daɗi wanda ya fi shi daɗi ba ka iya ci ba to haka ma zunubi in ya bata ma ɗabi'u to za ka ji ba kana jin kasalar aikata aikin alheri da yawa za ku wasu ba ta iya zama a wajen wa'azi da yawa wasu za ku ga ba ta iya zama su sallar jami yawanci wasu zunuban ne da suka aikata Allah yake jarraba su da su yana daga cikin tasirin zunubai a cikin shine Allah ya jarrabe ka mutane su ta zaginka mutane su ta zaginka saboda haka duk lokacin da ka ga mutane suna yawan zagin ka to abin da ya fi kamata shine ka yi ƙoƙari ta istighfar a ibn al-qayyim a littafin sa badaiul fawaid ya kawo wata kissa ga jeruwa mai ban mamaki wani mutum ne wani yake zagin shi sai ya ce masa dan dakata sai ya shiga gida ya istighfari ya nemi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana fitowa kawai mutumin sai ya kasa zagi shi sai ke ta mamaki ya ce ya aka yi ka kasa zagi ya aka yi na kasa zagi sai ce tubtu ila Allah alladhi anayya. alayya ce na tuba izuwa ga Allah da ya dora ka akai na saboda haka shi ya sa. shekul islam ibn taimiyya wanda ya rasu a shekara ta 728 yake cewa a cikin littafinsa alwasiyatu sura duk mutumin da mutane suke zaginsa shi ma kuma ya koma gefe yana zage su ya ce to fa'alam anna musibatahu musibatu to tabbas ka sani cewa wannan mutumin yana cikin musiba mana idan ka ga mutane suna zagin ka suna aibanta ka baka musu komai ba to ka ware kai ta istighfari kila wani abu ne ya haɗa ku da Allah saboda haka Allah ya fito maka ta wannan hanya yana daga cikin tasirin zunubai shine zunubai suna gadarwa da mutum kaskanci a cikin mutane mutum zai samu kaskanci a cikin mutane Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul fatir yana cewa man kana yuridu al-izzata falillahi la'izzatu jami'a duk mutumin da yake son ya samu ɗaukaka to gaba ɗaya ɗaukaka tana wajen Allah ne ina fatan mun gane saboda kaga wannan yake nuna ma cewa ana samun ɗaukaka ne ta hanyar biyayya ga Allah kamar yadda Allah a cikin suratul munafiqun yake cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati sai ce me la yukhrijanna al-'azzu min al sai Allah ya ce walillahi izzatu wa rasulihi wa mu'mini walakin al munafiqina la ya'lam dan haka kaga wannan yake nuna maka cewa idan kana son ka samu ɗaukaka to za ka same ta ne ta hanyar biyayya ga Allah duk lokacin da kake saba wa Allah to wannan zai taimaka maka wajen samun ƙasƙanci daga cikin tasirin zunubai shine zunubai suna jawo mutum ya gajeruwar rayuwa <clears throat> malamai sun yi saɓani ne ake nufi da cewa zunubai suna jawo mutum ya gajeruwar rayuwa akwai malaman da suka ce haka ne a haƙiƙa ne mana Allah subhanahu wa ta'ala zai iya maka bajet guda biyu idan ka yi biyayya gare shi za ka shekara ɗari in ba ka yi biyayya gare shi ba za ka yi shekaru tamanin kuma daga cikin abin da yake nuna haka shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yufsa lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asari falyasil rahima. duk wanda yake so Allah ya lwata masa arzikinsa Allah ya ɗaga mai ƙafa a cikin rayuwarsa to ya sadar da zumunci kaga wannan sai yake nuna biyayya ga Allah tana ƙara tsawon rayuwa a wajen malaman usul akwai abin da suke ce masa mafhumul mukhalafa shine al-istidlalu bi takhsis shay'i bi dhikri lafi al-hukmi amma siwa kaga mafhumul mukhalafa za ka fahimci cewa sabo zai jawo ka samu ƙarancin rayuwa akwai malaman da suka ce a'a abin da ake nufi shine Allah zai tafiyar da albarkar rayuwa yanzu akwai waɗanda za ka ga shekarun su ɗan kaɗan amma Allah ya sa musu albarka rayuwa yanzu imamun nawawi wanda ya una hadis wanda kamar yadda eh, ibn usaimin ya faɗa in ka cire alƙur'ani ba wani littafi a duniya da ya fi arba'una hadis yawa in dai ka cire alkur'ani ba littafin da ya fi shawa a gidan musulmai kun san shekara nawa ya yi a duniya shekaru nawa nawa ya yi a duniya na arba'in da na an haifi imamun nawawi a shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya, ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da shida. shekaru nawa ya yi na 45 amma ku kalli irin abubuwan da ya yi da kalli littafinsa al-mutmo wanda ya yi sharhin al-muhazzab na abu ishaq al-shirazi ka duba yawan shi sannan ka dubi al-minhaj wanda ya yi sharhin muslim ka je ka ɗauko rawlatul talibin daga masayin da ya bayani a ciki Kaje ka ɗauko tazibul asma'i wal lugat ka ɗauko riyadu salihin wanda shi ma littafi ne wanda Allah ya sanya masa albarka a shekaru 45 ibn hadi wanda ya wallafa littafin muharram alhamid dawa kai ko hadisi amma dai ko duk kun san muharram mukarar din ɗan kulletin hadisi gaba ɗaya ibn abdulhadi shekaru 39 a duniya an haife shi a shekara ta 705 ya rasu a shekara ta 744 amma har aluga yana da rubuce-rubuce shekarunsa 39 yanzu na mutum nawa za ka tara da tijawa akwai da tijawa da yawa da za ka tara wanda wani idan ka tambaye shi ya gaya maka muhimman abubuwan da ya a rayuwar shi ba zai iya gaya maka ba yanzu wani ya shekara 60 a duniya amma gaba ɗaya rayuwar ta tafi a neman abinci karanta jarida ina fatan mun gane karatun jarida da kuma zama a kan titi ba abin da zai iya gaya maka wanda ya yi yini a rayuwar shi ko ba za a samu ba ba zai iya gaya ma wani abu guda ɗaya muhimmi wanda in yi mutu za a tuna da shi so kaga wannan yake nuna cewa kinan zinabai suna ɗaya albarkar rayuwa yana daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine mutum ya samu washa kawai wani sai gan shi yana cikin damuwa yana cikin kewa kullum a kewaye yanzu waɗanda kuke gani suna zaman majalisar nan a kan titi kewa ce saboda haka ba zai iya zama a gida ba in ya zauna a gida sai hawan jinin shi ya ɗaga saboda haka kullum yana cikin cewa amma yanzu ba za ka taɓa samun a yi haƙuri in na tsananta saboda wani zai ce baban shi yana yi ko ɗan uwan shi yi ko wani abu ina gaya ma ba za ka taɓa samun mutum wanda rayuwarsa ke albarka yadda ya kamata yana zaman majalisa yana zama a kan titi ba. saboda ko dai yana gida yana zikiri yana lazimi ko kuma yin almajiri ne yana karanta littattafai ko ana tattauna matsalolin ilimi imam shafi yana cewa alaisa min al-khusrani anna layaliya tamurru bila nafsin ko tamurru bila ilmin wa ahsibu zalika min umri yanzu baya cikin hasara a ce ranaku su zo su wuce ba tare da na nemi ilimi ba kuma kirga wannan ranar a cikin kwanakin rayuwata yana cikin hasara ba zai yi ba ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu sani shine abubuwan da zunubai suke jawowa da yawa mutuntunin da zunubai suke jawowa da yawa kaga katangarka tana yawan rushewa da damuna kai kuma ka yi gyara ka yaba sama amma duk damuna sai ya zuba wala ya kamata ka kulla kanka kai istighfari kana ta maimaita wa'ai ba ka ci ka jaraba ne kuma ba a samu nasara ba kamar da ka samu wani daren ka yi istighfari zuwa asuba ba mamaki wasu matsalolin ne tsakaninka da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka yanzu ka kalli annabawa fa Allah madaukakin sarki ce wa zannuni in zahaba mughaziban da zannun ma'abocin kifi izhaba mughadiban me ma'anar mughadiban me fassarar mughadiban na'am an yi me me fushi shine mughadiban menene ma'anar mughadiban ba mai fushi ba na na fassara mana da hausa mana ya yi fushi da mutanensa mutanensa ma sun yi fushi da shi shi ne manan mugabi saboda mugabi ala saboda mugababa ala wazir mufa'ala ko kuma duk ilin da yake ala wazir mufa'ala to yana zama ne daga mutum in ka ce zaraba ya doki wani in ka ce ba ya doka an doke shi saboda haka ba ya yi fushi shi ma an yi fushi da shi Allah ya ce fa zanna Allah naqdira alai sai zaton ba za mu kuntata masa ba kaga kuskure annabi Yunus yayi saboda aikin shi yi. kuma da ya fushi da mutanen suka yi fushi da shi sai ya gudu shine wa inna yunusa laminal mursalin annabi Yunus yana cikin manzanninmu in ji Allah iz abaka ila al-fulkil mashhun ya gudu da ban mutanen sa ya tafi wajen wani jirgin ruwa wanda ya riga ya cika saboda haka tunda zunubi yayi yayi zunubi ne saboda haka da aka zo sai jirgin yayi nauyi zai iya kifewa sai aka ce to yanzu kawai kawai ayi ƙuri'a duk wanda ta faɗa kansa a jefa shi cikin ruwa shine Allah ya ce fasaha mafakana min al-mutahamin da kai ƙuri'a kawai ce ta fada kan yunus shine allah ya ce falta kama hulhutu wa huwa mulim shine sai wani katon kifi ya cinye shi allah ya ce in banda wani aikin alheri da ya to da ya zauna har zuwa ranar tashin alkiyama a cikin kifin shine falaula annahu kana minal musabbihin in banda dama can yana ambatan mu to lalabi su fi batsani ila yau mai basu da zai ci gaba da zama a cikin kifin har zuwa lokacin da za a tashi alƙiyama so kaga wannan fa annabi ne kaga annabawa su ne amma manzanni ma suna cikin su ne mafi girman daraja a cikin halittun Allah amma ya saba wa Allah an aike shi ba a ce ya tafi ba ya tafi kawai aka tura shi cikin kifi sai da ya kira Allah ya nemi gafara sannan aka fito da shi kaga a cikin surar a cikin suratul anbiya Allah yake cewa fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace babu wani ba wanda ba wani sarki wanda ya cancanta abota masa sai kai ni ina cikin azzalimai ya tuba fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'mini Allah ya ce sai muka amsa masa muka fitar da shi daga bakin cikin da yake so ala kulli hal abubuwan da zunubai suke jawowa suna da yawa gaskiya kuma akwai yanayin lokaci na san kuma malam hamid ma yana da taliki da zai yi akan wannan lakcar a tunda mun faɗi tasirin zunubai akwai abubuwan da suke kankara zunubai daga cikin abubuwan da suke kankara zunubai shine istighfari yana daga cikin kurakurai da muke fadawa ciki shine za mu ga ku zama mu cika yin istighfari ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da kuma abin da zai zo nan gaba amma duk da haka yake cewa inni la astaghfirullah fil yawmi ya tamarra a wata ruwaya kuma aksar min 70 marra ni ina neman gafara sau ɗari a rana kai so nawa kake neman gafara yana daga cikin abubuwan da suke kankara zunubai shine sadaka in mutum yana sadaka ita ma sadaka tana kankare zunuban da mutum yake aikatawa kamar yadda hadisai suka suna malamid ya ce wa yin sadaka da kosai da gyada yana ciki yana ciki saboda annabi ya ce ta kunnara walau shi ki tamra ku ji tsoron wuta ko da da tsagin da bino ne to duk ko sai ai ya da bino girma ina fatan mun gane saboda haka mutum kar ya raina kar raina abin da zai baya ya abazarrin idza qabakta maraqan fa aktir ma'aha wa ta'ahad jirana ya kai Abu Zar idan ka yi romo a gidanka to ka yawaita ruwa ka dan wa makotanka yana daga ciki shine kyautata alwala shi ma yana kan kara zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi a wanda ya alwala yanke kyautata alwala to duk gaban da ya wanke zunubin da ya aikata daga wannan gaba da wannan gabas zai fita tare da ruwan ƙarshe da ya ɗiga yana daga cikin sallah yadda ya kamata cika ka sallah annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa a cikin hadisi ingantacce misalin salloli guda biyar kamar misalin mutum ne yake yin sallah yake yin wanka yake da korama a kofar gidansa wacce yake wanka sau biyar a rana ba abin da zai ragu na dauda a jikin shi to haka suna kalloli guda biyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna mujtanibatul kaba'ir salloli guda biyar in dai kana barin ne bai. to suna kankar abin da yake tsakaninsu ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci duka ayyukan alkhairi suna taimakawa wajen kankara zunubai akwai wani mutum da ya sumbanci wata mace wacce ajinabiya ce ba ta shiga ci saboda haka sai ya zo ya zaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da ayar da take cikin suratu hud wa aqimis salata tarafayn nahar innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin aka ce tsayar da sallolin nan saboda kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana sai ce ya rasulallah ali haza khassa ya rasulallah wannan nawa ne ni kadai sai ce balli jami'i ummati kulliyar na al'umma ta ni duka a suratu الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر sufofin mummune ko ba sa kiran wani wanda ba Allah ba wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kasharan da ba da ba da ba da ba kin aka shi sai Allah ya ce wa yawmar qiyamati wa yakhlud fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana saboda haka wannan ayar sai take nuna cewa tuba ingantacce in mutum yayi to Allah zai zama da shi kamar wanda bai taɓa yin zunubi ba amma tuba ingantacce kamar yadda mai ahalari ya faɗa yana da sharuɗa guda nawa guda nawa guda uku na ɗaya An nadamu alama fata ya yi nadamar zunubin da a baya na biyu wanne ya ci Allah ya uda ila zambi fi ma ba tsaye layi min umri ya ne cewa ba zai kara koma ba ba tuba zuru ba na uku wa an yi to kalma sai da fi sa'ati ya in kana mutalabbisan biha ya bar zirbin a daidai lokacin ala kulli hal a yana da kyau gaskiya mu ji tsoron Allah duk zunubin da Allah ya hana irin su shaye-shaye wanda za ga da yawa al'ummomin yanzu Allah ya jarrabe su da irin waɗannan zunuban shan abin da zai kawo maye wannan duk yana daga cikin abubuwa waɗanda suke zubar da mutunci shaye-shaye yana da illoli da yawa wanda kaga na farko mutuncinka zai zube bayan da za a yi mutumin da yake shaye-shaye ya zamanto a ɗauke shi a matsayin cikakken mutum na biyu kuma mutum yana raina ni'imar da Allah ya mata saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakanin dabbobi ne da kuma mutane da hankali kamar da Allah yake cewa wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins ne yasa lahum qulubun la yafqahuna biha Wala um a'yunun la yubsiruna bi har zuwa kashi. saboda haka hankali Allah subhanahu wata'ala ya yi maka ne domin ka samu bambanci tsakanin ka da dabba so duk lokacin da ya zamanto ba kai aiki da wannan hankalin ba kai kashi da zai lallata hankalin to ka raina nimar Allah subhanahu wata'ala kuma duk waɗancan abubuwan da muka faɗa na tasirin zunubai tunda shi ma saban Allah ne zai same ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu muskirin khamru duk abin da yake sa ma ya giya ne duk kuma giya haramun ci Allah madaukakin sarki a suratul ma'ida yana cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fastanibuhu la'allakum tuflihun giya da maye dukkansu aikin shaidan inna ma yuridu shaytanu an a kuma al-adawata wal a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah <coughs> yana so ya haddasa adawa ne saboda maye yana haddasa adawa saboda zaka je kai wata kwakyara wacce zaka haifar da gaba tsakaninka da wani akwai wani mutum da ya ga wani ɗan giya ya ga wani ɗan giya wani mutum kai ya sha maye ba giya ba kawai dai ya sha abin da zai bugar da shi yadda ya ga mutumin ya koma ya ce ya rantse in dai akwai wani abu da yake shiga cikin ɗan adam wanda ya fi abin da yake sa maye to matarsa ta so saboda kawai yadda ya ga mutumin ya koma ala kulli hal ya kamata mu ji tsoron Allah yi kokari wajen gyara rayuwarmu za ka ga wasu 'yan siyasa da wasu mutane suna kokari wajen tura matasa su irin wannan ayyuka tare da cewa ba za ka ga 'ya'yansu na cikinsu ko 'ya'yan uwansu a irin wannan farfajiyar ba Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari insha Allah malam Hamid zai mana ta'aliki daga nan kuma in akwai abin da ya sauwaka na tambayoyi sai a amsa kuma da kowa wanda shi sabo wanda da ba da ba al'ada da ta wannan nasarar ba musamman mu ne zunubai ne manya-manya guda biyu wanda ɗaya daga ciki an halakar da al'umma guda shi ne ruwa ne namiji ya nemi ɗan uwansa namiji na kula da wannan shi ne shi shi shi abu ne wanda wanda akwai alama wani duka ya ce da hankalinka Allah ya ɗan adam zina an haramta shi da mace wanda kanu ba kun sha'awa aka haramta shi ya zata zai ga wani ɗan wani muna da fata aika da wata abu da hujjoji da alfarwa wasu kwalitin ne wasu wanda ne kawai ko da jiran abin duniya wasu da sun zayyana su abuwa wasu abin da jiwaɗi da maza ya kuma suna tunanin matar da ta halar aka haramta su ba da wari ya yi ba ta jirgin ɗaya ne samari ce wannan wallahi da na da da zai bayan kuma da da ko da shi da wallahi kana yi illolin ba ba. Kuma da ba, da إذا كنت كل مسلم شيء حار ما ما تسمعني بس إذا الوقت ماشي نحتاج نتلاش ألا يسأل المجين أبدا بعد ما والبيت دون وتعلم القوة قوي كتبت مرة أن الدنيا لا توجه شيئا فقولت الدور وقوم وقال له إن الله يشكر عن دونه ko ba ko ne dan ka samu alaman da ke da ne alaman da ke wata abin da kake nema ya ko ko da kake bukata ta gudu dole ne ka ta ba wannan da wani in da kake nema yana da tsari da wannan kana da tsari da wannan da ba ku da eh a bayar a daga hannu ne mishi za a da sai a musu lambobi kawai wannan shi ne lamba daya kai a nan a haɗo na istighfarin da zai iya ne da matsayin ya yi magana a kan ahalin sunna amma kuma yana zuwa yana kallon fina-finai da abubuwa na yana abubuwa waɗanda ba su dace ba gaskiya yana da kyau mu sani cewa izala ko kuma ahalin sunna ba wai yana nufin kawai iya ka ɗage wandonka ka yi sallar azahar karfe ɗaya ba yana nufin cewa duk yana nufin cewa duk ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda yake yi kai iya bakin kokarin ka wajen ka dabbaka su wannan shi ne cikakken sunna so kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda nana Aisha ta faɗa kana khuluquhu alquran alqurani shine ɗabi'unsa saboda haka kaga idan kana so kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya fi kamata shi ne a ga ɗabi'unka irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka irin waɗannan abubuwan suna da mushkila ƙwallo kashi biyu daga cikin ta haramun ne akwai rubutunmu da muka yi hukuncin wasan ƙwallo wanda yake so zai iya sace a intanet ko a facebook zai ga kashi ɗaya ne kawai ya halatta a cikin uku so ya kamata mutum ya kula malam ya yi tambaya akan ya halatta mutum ya ce subhanaka inni tubtu ilaika in ka faɗa haka yaya amma dai da za ka yi amfani da suka cika kuna shari'a da suka zo zai yi kyau irin su astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga duka waɗannan suka ne wanda ana so zo a shari'a so da za ka yi amfani da su zai fi Allahu a'lam Assalamu alaikum. yanzu za mu bar guda ɗaya daga nan kuma shi biyu biyu za ka ka wannan addu'a ce ta tambaya ba na goma can ya raga Kawai ya kashi.

to na farko ya yi magana a kan cewa akwai masu sai da kwaya a nan alaƙula ina ga babu buƙatar sai an maimaita duk abin da aka haramta shansa ko cinsa to sai da shi ma haramun alwatsayin alwasayin laha kamun makasi saboda haka ma hurri ma aka hurri mai a wajen malaman kawai iya da haka kamar duk abin da ya zama haramun ne a sha to sayar da shi ma haramun ne saboda haka kada mutum ya kafa hujja da cewa shi baya siyarwa baya sha shi aikinsa kawai siyarwa saboda haka shi ba shi da matsala a wajen Allah da haka kana da matsala saboda kai kake mai mai taimakawa addalu ala sharri ka fa'ilu ila inda baka sau ba ya zama wanda zai sha kwaya sai ya je yola zai samu zai iya haƙura saboda wahalar da zai sha saboda haka za ka iya samun zunubi sama da wanda ya sha ta haka ya kamata mutum ya kula kar ya kafa hujja da cewa kawai shi dan baya sha don haka kawai ba shi da matsala don ya siyar ya kamata mutumin da yake siyarwa ya san yana da zunubi don shi yake taimakawa mai shan aya ta biyu a suratul ma'ida Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku dinga taimakekeniya wajen kyautatawa kada ku dinga taimakekeniya wajen saban Allah tabbayar wa wancan bawan Allah da yayi akan mutumin da kuka yi rigima kai kana so a sulhu amma kuma shi baya so Allah madaukakin sarki a suratul nisa yana cewa wa sulhu khair sulhu alheri annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa as-sulhu ja'izun bainal muslimin ma lam yuhilla haraman aw yuharrima halalan sulhu ja'iz ne a tsakanin musulmai matuƙar bai halatta haram ba ko ya haramta halal saboda haka idan ya zama shi baya so kai kana bin sa za ka samu lada musamman idan Allah ya kaddara sulhun ya tabbata musamman idan Allah ya kaddara sulhun ya tabbata saboda aka ci gaba da bin sa har Allah ya tabbatar a cikin hadisi akwai wani mutum da yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da makusanta shi yana kyautata musu amma su suna munana masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in dai kamar yadda ya faɗa ni to zai zamanto cewa yana da wani matsayi na musamman saboda haka ya kamata mu kula sosai alhamdulillah kamar izini bari mu wuce da wani bawan Allah na zan mai alfarma ɗaya in ka yadda inna Allah a wuce mai yankul witra mana wanda yake zaƙin waɗanda ba hausawa ba ko wanda ba fulani ba ko kuma mai take nufi da ƙabila eh dan saurara gaskiya wannan haramun bai halatta ba saboda akwai lokacin da abu zar ya aibanta bilal da cewa mahaifiyar shi bakaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innaka fi ka jahiliya kai mutum ne wannan a tare da kai akwai maguzanci don haka a maguzanci ne aibanta wata kabila Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hujurat yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah madaukakin sarki yake cewa mun halicce ku ne daga namiji da mace muka sanya ku kabilu saboda ku san juna wanda ya fi girma a cikin ku shine wanda ya fi tsoron Allah annabi sallallahu alaihi yana cewa la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi balarabe bai da wani fifiko akan mu bai bai mu bai bayi shine duk mutumin da ba balarabe ba yanzu idan ka kalla salmanin farisi ba majuse ne wuta suke bautawa ya zo ya musulunta suhaib ya zo daga Rome. filan wasu malaman tarihi sun ce daga maiduguri yake garin yan boko haram ɗin wala haka wasu ka ce wani ya ce wa an yi bincike an gano asalin shi daga maiduguri yake to kaga amma kuma za su shiga aljanna Abu abula kuma ba shi ne amma wuta za shi abu ɗalin ma ba shi ne jinin annabu kuma ɗan wuta ne saboda kaga wannan yake nuna maka kenan cewa ba wani bambancin kabila maguzanci ne zagin kabilar wani maguzanci ne to kaga ko da ake cewa ma yan boko haram din ila yan wajajen mai dubar an ce bila tsancan kaga to kaga wannan yake nuna cewa maguzanci ne kuma ba shi da amfani Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari zan dakata nan ina godiya da haɗin kan da kuka bamu kuma ni ma na ji daɗin zuwa wannan gari na mubi mai albarka wanda shine zuwa na na farko kuma na ji daɗin zuwa Allah ya ƙara haɗa mu a nan kafin ya haɗa mu aljanna. na san da abin lokaci da yawa malam za a yi ta magana ba da yi sauraro mai kuma fatan mu shi ne Allah san wani lokaci da wani da mutane yola sun kai su malam ya yola ya kuma kwana uku Allah kalma yi yi mun yi ya hankali kamar amma kuma Allah ta mu yi wannan wannan da amma kuma in ko mara daga kan zuwa nan kusan ba za ka da dalili a yan uwa da suka yi kokari malam ya bar yola gaskiya tafiyan zuwan da ya ba don mu bane ya zo saboda yola amma irin su nurdin maka wata kokarin al'amin zaman da shi ba ya taka rawa ga su ne suna taka rawa ko kuma wanda da kai ba suna yin su ba

ka zauna na istifari ka ta istifari za ka yi